Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da hantsi ranar yau Laraba 20 ga watan Nuwamba shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin ci gaba da jan ragamar shirin. Bayan labaran duniya kamar yadda kuka ji a cikin shirye-shiryenmu. mu. za mu kawo muku ci gaban wani bangare na taron da sashen hausa na murya amurka ya shirya a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Inda aka tattauna a kan batun yaƙi da yawaitar satar yara da siyar da su. Sannan muna tafe da shirin ciki da gaskiya na sarfila Hashim Gumel. Har ila yau kuma muna tafe da sharhin wasu jaridun Kamaru. Sai kuma saƙonnin da kuke bar mana a kan na'urar tarho. amma duk kafin nan sai bayan kun ji labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kili. An kwashe lokaci mai tsawon gaske a Washington a jiya talata wurin sauraren bahasi da kwamitin majalisar wakilai mai binciken tsiri shugaba Donald Trump ya yi wanda ya kai sama da sa'o'i goma sha ɗaya. mambobin kwamitin tattara bayanan sirri a majalisar wakilai sun saurari masu ba da bahasi guda hudu uku daga cikinsu sun saurari kira da trump ya yi wa shugaban ukraine vladimir zelensky kai tsaye yayin da yake tambayar zelensky ya binciki mai neman yi wa democrat takara joe biden Laftanan kanar Alexander Vidman kwararre a kan harkokin Ukraine a sashen tsaro na fadar White House ya ce wayar da Trump ya yi bai kamata ba kuma ba daidai ba ne. Sai dai Vidman ya ce bukatar trump na binciken biden ba ta da alaka da wata manufa da za ta shafi harkokin tsaron amurka kana kuma ba shi cikin abubuwa da aka shirya trump zai tattauna da zelensky a wannan hira wayar da suka yi kafin ma a kiran kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta ce jami'an tsaron iran sun kashe akalla mutane 600 a zanga-zangar ƙin jinin gwamnati wanda aka gudanar a faɗin ƙasar tun daga ranar juma'a lamarin da ya ninka mutuwar da aka yi a wata gagarumin zanga-zangar iran shekaru biyu da suka shuɗe su hudu a wata hira da ya yi da sashen fashion na muryar amurka wani mai bincike ɗan asalin iran a kungiyar kare haƙƙin bil'adama da take birnin london raha bahrain ya ce amnesty ta tabbatar da jami'an tsaron sun kashe mutane 600 ne bisa ga bayanan shaidun gani da ido da kuma hotunan bidiyo a shafukan sada zumunta da kuma rahotanni daga 'yan iran masu fafutukan kare haƙƙin bil'adama da ke gudun hijira wata sanarwa da amnesty ta fitar na cewa an tattara waɗannan alƙaluman ne a garuruwa da birane 21 wanda aka gudanar da zanga-zangan inda abin ya fi tsamari ko wasu birane ne guda biyar da suke yammacin ƙasar. sashin fashin na murya amurka shi ma ya tabbatar da an kashe akalla masu zanga-zanga guda bakwai a wasu harbe-harbe da jami'an tsaron iran suka yi a ranar asabar ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc kamfanonin jiragen sama na habasha da kenya da suka hada da ethiopian airlines da kuma kenya airlines sun yi barazanar dakatar da jigila zuwa filin saukar jiragen kasa da kasa na juba saboda yawan satar jakuna na matafiya bayan wata ganawar majalisar ministoci a ranar juma'a mai magana da yawun gwamnatin sudan ta kudu michael makui ya ce kamfanin jiragen sama guda biyu sun faɗa wa gwamnatin aniyarsu na dakatar da jigila zuwa babban birnin sudan ta kudu saboda yawan sace wato jakukunan fasinjoji da ake yi a nan juba sai dai jiragen ba su ba da takamaiman lokacin da za su daina aiki a ƙasar ba manajin darakta na filin saukan jiragen saman kasa da kasa na juba kel cole ya ce ya ji wannan zargin daga wani ma'aikaci kuma yana shirin ganawa da shugabannin kamfanonin jiragen saman domin tattaunawa akan wannan batu daga ƙarshe jami'an tattara bayanan sirri a ma'aikatan tsaron amurka suna kimanta tasiri da ayyukan soji da turkiya ta yi a arewa maso gabashin siriya da matakan da amurka ke dauka da ma matakai da wasu kasashen suke dauka da kuma yadda yake shafan ƙoƙarin murkushe ƙungiyar is munanan wato munanan sakamako na ayyukan soji da turkiya ta yi zai baiwa wannan kungiyar is dama da kuma lokaci da za ta kara faɗaɗa ƙarfinta ta kai hare-hare da za su auna wasu kasashen yammacin duniya a cewar hukumar tattara bayanan sirri na ma'aikatar tsaron amurkan turkiya ta fara kai farmaki ta sama da kuma ƙasa ne a cikin watan da ya gabata bayan da shugaban amurka donald trump ya ba da umarni janye sojojin kundin bala na amurka da suka kai kimanin hamsin daga wasu sassa yana mai cewa manufar wannan mataki ne gyara yankin iyakar domin ayyukan 'yan ta'adda. Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a cikin shirye-shiryenmu taron da sashen Hausa na murya Amurka ya shirya a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. inda aka tattauna a kan batun yaƙi da yawaitar satar yara da siyar da su. Taron ya samu halartar jami'an tsaro shugabannin addini da 'yan gwagwarmaya da sauran masu ruwa da tsaki a cikin Abujan. Wani ɗan gwagwarmaya wanda ya halarci taron wato Igwe Martins. ya ce bana so mu gama wannan mitin ba sa sare da za a ci gaba like implementation tun da voa sun kira mu ina so ku bude irin box kamar haka wasu lokaci masalan mu muna jin tsoron fada gaskiya kuma daga baya rashin fadan gaskiya zai shafi kowa ku bude kamar voice of american box ni ne na farkon da zai zo gobe in ce ga pastor da ya ce in kana zuwa ba sai ka mutu ba ga adres na shi ba mu ce kare ci gaba da wazi amma a canja ana mutuwa saboda ko uwa shi ya mutu ko kakan shi ya mutu so a canja duk da haka za kawo malami akwai malam malam da sun zo a jigawa su lamido ya kore su ya ce ku je ku bude wani wuri ba a jigawa ba saboda ni ma fadan kano ne ka kira su ka san su an san da ina so ka gaya mu kenan ka san su mba ka so ka so ka sa sunan su a cikin kare ma ka sa nka ka ka ce na laifin da suna yi now inda muna so mụ beri ma gọọmenti kwomi we will never succeed beri mba ka wani misali ina zuwa hanyar kaduna an barayi sun rufe a katari na je mota na shiga cikin katari na che sojoji sun rufe hanya sun ce mana aa ah, gida ba soja ba eh, ba soja ba ne na ne suna aiki o. daga cikin wurin an samu labarin ranar da suna yin aiki lokacin da suna yin aiki daga wurin zaga gani labarin da za kama su mun rage ma gwamnati aiki wani ya tambaye ni nan ya ce menene na fada a maganan wannan mutum tara da aka sace na ya kamata bu komi zai shafe kano ya bai shafe jigawa ba da ba su da miliyan miliyan kamar goma komai zai shafe akwai lokacin da wani abu ya faru a onitsha sabon gari ya kone aka ce reappraisal attack amma ba reappraisal attack ba ne kawai dai a kuskure kasuwa ya shiga wuta you understand so ya kamata mu tashi a siye wan mu san cewar bayan siyasa mu faɗan najeriya ne then we should work and make sure that not everybody ba kowa zai zama buhari fa kai fa buhari a sangaya fa ya kamata mu tashi a mu gaya kan mu gaskiya ko kai waye ne ko kai waye krista ne ko muslim ne hausan birkon da na ji a hausa shine wata rana fa sai labarin zauna lafiya al'umma najeriya madalla kafin mu ci gaba ku ci gaba da shakata da wannan waka ce an tashi kallau yau lafiya bautar Allah muke Allah kuwa shine don daya bar bambanci na kabila ko addini madalla waɗannan shirye-shirye na zuwan muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka yanzu agogon ma'anan yana cewa karfe biyu da minti goma sha biyu na dare a nan washington dc ga shirinmu na gaba jama'a salamu alaikum makon da ya gabata shirin ciki da gaskiya fara kawo muku batun wata matashiya mai suna fatima nuhu wadda ta zargi wani babban lauya wanda ya nuna sha'awa a wurinta amma daga bisani sai juna biyu ya shigo kafin a shafa fatiha ku biyo mu domin jin ci gaban shirin suna na sarfil hashin gulen Ba tare da bata lokaci ba shirin ciki da gaskiya zai kawo muku ci gaban tattaunawar da muka yi da Fatima. Kafin daga bisani mu ji daga bakin yayan Fatima wanda shine dauki dukkan nauyinta tunda ta dauke ciki har zuwa saukarta. Sannan ko mu ji abin da shi wanda ake zargi da aikata wannan lamari zai ce. Ga dai ci gaban hirar. Kin san dama daga farkon daukan juna biyu akan yi kamar wata tara ne da kwanaki. kafin a samu a aihu ya aka yi ya kika kika aihu a asibiti na aihu yaya ne ma ya kai ni shi ya ta jigila da ni a asibiti na aihu asibitin durumi durumi 2 wani private haka har dai irin da suka ce na yi karama kan za mu operation a lokacin sai suka ce bari dai za su yayyanka ni irin su kakkara ne shi sai na ce irin suka kakkara ne dai na daidai ne na kai like one week a cikin asibiti duk dai haka zo ka biya wannan ya ya zo ya biya wannan kudin ya biya wannan kudin da ya biya wannan kudin yaro ya tashi ina nan ina ta rena ma'ana da yi nasarar sai kika samu bayan ɗau matakai kika aihu lafiya eh da na haifa lafiya ina kai yaron rikakafi ina kai shi kowane asibiti kowane ina kai shi asibiti sai suka ce mun a lokacin ma ba sa yin rikakafi a wannan gurin in zo nan area 2 a nan ne suke yin rikakafi na yara sai na zo gurin da na tashi na zo gurin har a gurin ma suna ce suka ce wannan dan waye ne na ɗauko sai nake cewa wannan yaro na ne mana suka ce kai kai kai wannan yaro kato aka yaron ki ne na ce eh kwarai kuwa yaro na ne duk lokacin har kika yi nan ina shi wannan barista da kika ce barista lema din nan ya zo ya same ki lokacin bai same ni ba bai so ma mu haɗu da shi kwata-kwata bai so ma mu haɗu da shi kwata-kwata bai so kwata-kwata ma mu haɗu da shi in na kira shi ya ce mun yana kaduna ko yana hanyar zaria zai tafi sokoto ko yana wani guri irin da irin maganganu hakan nan da yake gaya mu har sun ɗina sai zo ya bata da ya bata sai na zo na ga motan da yake ɗauka na muke fita da shi da na ga motan ministry of justice sokoto sai na ɗauki na rubuta namba na sai na ce don allah kun san wane kaza sai suka ce mun e sun san shi amma yana imo state sai na rubuta namban waya na da bai sani ba da na rubuta namban waya na da bai sani ba sai ya duk ya ci gaba da kiran layi na sai ce amma i'm sorry ina yana imo state zai shigo abuja idan ya shigo abuja zai kira ni yana shigowa abuja ya zo da kwana uku kullum sai ya kira ni a lokacin sai ke ce mun to in zo in same shi a daidai drumstick na garki shi yana tsallake muna opposite din wannan plaza nan da yake kallon drumstick ni da Aisha sai muka tsallaka muka gan a wurin yana tsaye sai ke cewa ai tima ke ce dama ai na san ke ce wai dama na san ke ce irin ya dinga magana sai ya ɗauke ni sai ya ɗauke ni sai ya tafi da ni hotel da ya ɗauke ni ya tafi da ni hotel a otako na gaggaya masa na ce gashi gashi ga maganan yace sai yake tambaya na ina ne kika kai yaro sai na ce yaro baya nan baya abuja yaro ya riga da yaro baya abuja amma ni gani nan ina gurin yayana sai yake ce mun sai duk in ya zo daidai drumstick din nan sai dinga kirana in ya fito daga wannan hotel din sai ya dinga kira ni sai ce ayya tima kina ina ki zo garki daidai guri kaza ko gurin mai shayi ki zo mu haɗu a gurin sai ke ce mun in yi haƙuri har na kama hanya na na miƙe na miƙe daga drumstick na ki bin layin gidanmu sai na miƙe straight sai na miƙe titin garkin nan sai ya bi ni ya ja kawata ya bi ni yake ban haƙuri yake cewa in yi haƙuri in rike yaron nan in rike yaro ya ce kowane wata zai dinga bashi zai dinga turo da kuɗi sai nake cewa to ba matsala yana ya je yanki tiket din shi ya tafi sokoto na ce kai ya kira ni ya ce mun gashi na airport ya sauka lafiya na ce ya yaran ka sai ce mun lafiya lau suna nan lafiya yara suna lafiya na ce to alhamdulillahi na ce to ka gayar mun da su shikenan sai ke ce baki turo da account number ba baki turo da account number da na gaya miki ba ko kin manta ne sai na ce ban manta ba na ga kaman a gajiye kake karin takura maka sai na tura masa da account number a lokacin bana receiving alert a wayana bana receiving alert sai irin dai na je banki ban da kudi na je ina cikin din wannan ina cikin din banki na sai na ga kudi ya haura 20,000 a cikin account dina sai na ce ayya mutum ɗaya na ce ga wanda na yi magana da shi sai na sandin masa dex na ce gashi na ce na ga sako na gode allah ya saka da alkhairi kalman da na gaya masa kenan na ce na gode sosai muka ci gaba dai da waya bayan an haifi yaron wani suna kuka sa masa sunan shi saifulai ki kika kike son sunan kika kirkiro kenan eh ni na kirkiri sunan sunan shi saifullahi na sa masa saifullahi muna tare da shi duk wuya dai duk komi da komi dai ina tare da shi sai nake ce masa yaron bai da lafiya tunomin kafin nan lokacin da kika haife shi kin yi tunanin ɗaukar wani mataki kan yaron na rike shi kuma rabuwa da shi watakila za a wayi gari a ce gaki an ganki da yaro ba a san waye babansa ba a lokacin da ya ce da cewa ma wata wata wata kan ma ce min in ɗauke shi jin yadda shi sai na ce baran iya yadda shi ba baran iya wurgar da shi ba wato mana yadda ake tsintar yaran nan yara dan jinjiri ko jinjira an jefar da su ko eh, wani daji ko wani waje watakila a samu wasu ana samun su da rai wasu kuma rai yayi halinsa eh sai na ce baran yi yadda shi ba duk wahalhalu hakan nan hakan nan dai na dinga shan wahala dai na ci gaba da rike yaron sai na sami yaya sai nake ce masa yaya ka ji abin da wannan mutumin yake cewa na ce na same shi na gaya masa gaskiyan history har har boye masa ma na gaya masa na ce kaji kaji kaji kaji ga matsalan da ake ciki sabida ban son tona ma kaina asiri ko in tona mishi asiri ba na son tona masa asiri sai na gaya ma yaya na ce ka kira shi ni ina son ya zo shi ya ɗauki yaron shi aure zan yi aure na ya kusa sai ya ki tun daga lokacin bai kara ɗaukan waya na ba sai kwanakin baya sai na ɗan canja wani layi na sa wani layi mai 090 layi na kenan sai irin ina chatin da shi da ina chatin da shi sai nake cewa ka kaga yaronka ya girma sai yake ce mun a'a ya ce eh sai na tura masa da pictures na shi da na sai nake cewa me yasa ka so a haɗu me yasa ka so ni da kai mu sake haɗuwa sai ke cewa wallahi na ce kuma me yasa kai blokin ɗina kai blocking dina whatsapp kai blogging dina kai ka sa ni a blacklist sai na ce me yasa ka sa ni a blacklist sai na ke ci gaya mu sai wai wayan ne ai daga wayan shi ne irin dai maganganu hakan nan ina kuka ina gaya masa nake cewa na ce ma aure zan yi kuma ka ga text message dina ba wai baka gani ba ko da me kake yi kaga text message dina na gaya masa haka sai na abun da ya ci karfi na dai sai na gaya ma yaya kawai To idan mai duka ya kai mako mai zuwa za mu ji daga bakin yayan Fatima wanda tare suka ziyarci ofishin murya Amurka da ke Abuja da kuma abin da shi lauyan da ake zargi ke cewa yanzu a madadin Nasiru Adamu kaya nisar fil hashin gumir ke cewa mu kasance lafiya a gaida sarfilu hashim gumel da shirin ciki da gaskiya yanzu kuma ga sharhin jaridin ghana kamaru a gabarci ne. za a fara shirin da namu na wannan mako ne da jaridan emergence an da babban labarin ta yake da cewar gwamnatin shugaba biya hanjin cikin ta ya fara kaduwa kasancewar shugaban kasar amurka donald trump ya ayyana fitar da kasar jamhuriyar kamaru daga jerin kasashen nan wanda suke amfanuwa da kungiyar nan ta agowa sai jaridar the guardian ta kasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma ta ce kawunan 'yan siyasan kasar jamhuriyar kamaru ya fara daukan jin dumi kasancewar suna neman kujerunsu na shugabannin ƙananan hukumomi da kuma majalisar dokoki na ƙasar ta jamhuriyar kamaru jaridar economy kuma ta ƙasar kamaru ta ce gwamnatin kamaru ta gano wata badakala da ake yi na hada-hada sayar da itace ba bisa ka'ida ba tun shekarar 2004 har zuwa 2018 din nan wanda gwamnatin ƙasar ta haranta wa masu saye da sayarwar jaridar information ta ƙasar kamaru kamaru ta ce bage jibrin shugaban majalisar dokokin kasar jamhuriyar kamaru da kuma jan kwete magatakadan jam'iyyar adpc ko cpdm masu mulkin kasar jamhuriyar kamaru ana ganin cewa sun shirya yin wani magudi a zaben da za a gudanar a watan fabrairu na shekarar baɗi jaridar lejiu kuma tambaya ta yi cewar komai yasa har yanzu gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ba sako mataimakin shugaban adawan jam'iyyar mrc ba mamadu mota wanda yake tsare a gidan yari bayan an yi wa shugaban jam'iyyar tasu Maurice Kamto afuwa. Jaridar Metayo ta ce 'yan mata guda uku wanda masu garkuwa suka yi awon gaba da su a birnin Yawunde har yanzu dai babu amo babu labarin su. Jaridar Tribune kuma ta kasar Kamaru ta haska mana cewar kasar Kamaru da kasar Faransa sun sake kulla wata halaka a tsakanin kasashen guda biyu sai jaridar Kalara an da ta ce wata kotu ta yankewa wani fasto a garin Banjo jok daurin shekaru goma sha biyar a gidan yari. Jaridar cotidian kuma ta kasar Kamaru ta fallasa mana cewar ministan kuɗi na kasar Kamaru Louis Mutaze ya wa gwamnatin Amurka kakkausar amsa domin ne ce kasar da ake yi daga kungiyar nan ta agowa. Za mu kammala sharhin jaridar namu ne na wannan makon da jaridar da misaje an da ta gulmata mana cewar hamshagen dan kasuwan na kasar Faransa Bolore ya samu nasaran sake karɓar hada-hadar da yake yi a babban tashan jirgin ruwa na birnin Duwala wanda gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru take samun makudan kudaden shiga bayan ya kwashe shekaru ashirin da biyar yana gudanar da harkokin wannan tashar Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. A gaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Mai magana Bishir baka auren auta yan albasa tsakanin taranti Najeriya. Ina son yi amfani da wannan rana kuma a wannan dama da majalisar ɗinkin Biya ta baya ta ranar baya a duniya baki daya To gaskiya ne biya a Katsina mun samu gyara irin wannan sosai ɗari bisa ɗari na gidajen baya ga yaran tole-tole sai dai abin da ya rage gaskiya suna son ya kuɗi wasu hamsin wasu talatin muna kila da wanda bai da kuɗi in yi tun dai ba a san bayan nan a wahili a waje to ko ishirin ko goma kai in ma bai da su zai bada tunda ba a su ba hayan abu kamar a tarantu da ka gama kasuwar tarantu kasuwa tarantu ta haɓaka a afirka ba na daidai ranki ɗaya ba afirka ma ta fi inda za ta kai to ana kashi gefe gefe da su to amma ina kira ga wa'anda ke an sa kuɗin ba haya a tona tona din nan ishirin goma in ma mutum ya daidai da shi a bar shi ne tunda da gwamnati wani wannan don aiki gaba kuma don ka aika shi ne a ƙasa da haka mafi kira ga wannan gwamnati ta jihar kaɗan ko gwamnatin tarayyar najeriya da majalisar ɗinkin duniya ta ba ta son a yi wannan abu to muna kara ba da goyon bayan inda ya kamata a yi da filayen hawan motoci da ta shi da inda ya kamata a yi su a yi su domin a daina wannan baya a fili. Salamu alaikum ya Hausa a amerika Radio America sunana Buhari Yahayagu. A yau na shigo na fili ne domin ta shugaban cikin Hausa da Amurka. Murnar samun wannan kujera da ya wato a biyu da masu kudu. Na addu'a Allah ta shirko fatan Allah ga wani lafiya. na madalla kafin mai sallama da ku ga baba yakubu makeri da takaitattun labaran duniya an kwashe lokaci mai yawan gaske a washington a jiya talata wurin sauraren bahasi da kwamitin majalisar wakilai mai binciken tsige shugaba donald trump ya yi wanda ya kai sama da sa'o'i goma sha daya mambobin kwamitin tattara bayanan sirri a majalisa sun saurari masu ba da basi guda hudu uku daga cikinsu sun saurari kira da trump ya yi wa shugaban ukraine volodymyr zelensky kai tsaye yayin da yake tambayar zelensky ya binciki mai neman yiwa democrat takara joe biden kungiyar kare haƙƙin bala'adama ta amnesty international ta ce jami'an tsaron iran sun kashe akalla mutane 600 Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu ciki har da shirin himma na Abdulaziz Adali Turo. Kada a manta za a iya aiko mana da saƙonni a yaushe ta hanyar imel a adireshinmu na hausa-service at voanews.com ko kuma ta wayar tarho kan lamba biyu sifili biyu biyu sifili biyar tara tara hudu biyar. yanzu a madadin waɗanda kwaji muryoyinsu musamman baba ya kuma ni zahara aminu fa yake cewa kowane lafiya